Ina katanga dar'u daga ƙirjinsu, addara'u nuhurahum bika, bika addara'u, ra'u bika bai fi nuhuri. Kana karar fashi Allah ya hankali maka su. ومثله قول أبي منصور الثعالبي الهدك الهكد صدق القلوب واللجاج سبب الهروب حقه tsatsan zuciya ne, ya shiga zuciya ya yi katutu, walla fushi سبب الهروب دليل فلاني تند فشي دغ فشي اكغد هي فد فد فكلمه القلوب والهروب متفقان متفقتان في الوزن وفي القافيه اي في الحرف الاخير منهما بعكس كلمتي كغصدا ده سببا فهما مختلفان في الحرف الأخير متفقان في الوزن وبعكس كلمتي الهكد واللجاج أيضا فهما مختلفان مختلفتان في الوزن والقافية ومثل قول أعرابي لرجل سأل رجلا لئيما يا روك ونمرا متنشي فلم يؤته ice nazalta biwadin gairi mamto wa fi da'in gairi mamkum ma'amu kai da saura shi wa rajulin gairi mai su fa'aqadin binadami awurtahil bi adab yace nazalta bi wadin gairi mamtu ka sauka wuri da ba inda ake ruwa ba wannan kaga dole sai dai ka ko eh, ka tambayi sa'idu me ya bambancin inda ake ruwa da inda ba a ruwa ya bi ka can ka ta ka bashi hansa ana cikin masallaci ya bi ka can ka nuna masa bambanci ka nuna masa me ake yi inda ake ruwa me ake inda ba a ruwa me amfanin inda ruwa yake me rashin amfanin inda ruwa yake Kuma layi da ɗari. La'aari ba'a ita ta uma. Wafi na'in, gairi ma'amu. Ka sauka a shi ba rayayya ba. Da giri. Wara julin, gairi mai so. Mutum ne ba waɗa sace ba. Ka gara unguwar Sai da aka samu faƙara nawa? Kusan uku. فأقدم بندم وارتهل بعدم ذابت إما كشجور دندابة وإما كتفي دباب كغندم أدب وحيث اتفقت الكلمة الأخيرة ممطور معمور ميسور في الفقرات الثلاثة وزنا وقافية كما اتفقت الكلمة الأخيرة بين دم مع الكلمة الأخيرة بعدم في فقرة الرابعة والخامسة يا إشيسو